da suke sha yana da wannan sifa ko kuma a'a saboda imauta na waɗansu wanda ba sa ƙaddara ƙimar ubangiji kamar yadda take da yake ya halicci sama ya halicci ƙasa a cikin gwargwadon da bai wuce kwana shida bai ce amma ya yi aiki ya gaji shi ya ya huta ranar yaushe eh to kaga anan sai ya ce wa ma masana min lugubi ba wata gajiya mu da muka samu sai ya da wannan saboda waham don ya kore mauta ga zukatan waɗanda suke ga zai gaji to amma in ba haka ba ba a da sifa a kore ta ita kaɗai sai a haɗa kawai amun sai a kore in kana da basirar gane qur'ani ne ka gane to fasufofin da aka kore anan suna da yawa laisa kamislihi shay'un shay'un kowane irin abu kawai bai kama da Allah ba ni ka duba in ka ganshi to ka san fa ba haka Allah yake ba in ka ga yana wani aiki to ba irin aikin Allah bane in ka ji yana kaza to fa ba na Allah ba haka yake ba ko menene duk wata sifa da ka gani a jikin abu halitta to ta ubangiji ba haka take ba kore masa wannan sifar don ya gama kore ta da yake lesa ka mislihi shay an gane wannan wa gairi zalika da dai abin da ya kama da haka min sifati daga min sifatihi daga sifofin sa falam yufassil ya rarrabe ana eh yace kudurar mutane ya koru ga Allah a kaddara masa irin kudurar dan adam ko halitta ko hikima kaza ko kaza ko kaza ko kaza tafsilan bai kawo ba sai kawo shi umuman laysa ka shay'un falam yufassir bal qala laysa kamithlihi shay'un cewa yayi kawai laysa kamithlihi shay'un wa hadha an amun mujmal wannan korewa ce wanda take maganiya, wanda ta karo ya dullu ala kamalil mutlaqi wanda zai nuna maka kamala ce ta ubangiji mutlaqa wanda kawai zaka takammar ita ba kaidi ba za ka ce shi bai yi kama da kowa bai yi kama da komi ba sai a wuri kaza akwai babu wani wuri da Allah ya kama da wani abu ya yi kama da wata halitta babu a ko'ina kawai laisa ka mislihi shaigun. wa huwa sami'ul basir laisa ka mislihi shay'un fi ilmihi wa qudratihi wa sifatihi wa basarihi wa izzatihi wa hikimatihi wa amatihi gaba ɗaya don haka shi ya sa ya kawo shi a rarrabe laisa ka a haɗe laisa ka misli shay'un fi kulli kamali a cikin dukkan wata kamala amma idza kana mufassilan mufsalan amma idan ya zo a rabe fala tajiduhu illa bi sababin sai in akwai sababi sai ya raba sai ɗauko jumla muayyana sai ya faɗi ka kauli wa mattakaza Allahu min waladin saboda masu cewa yana da ɗa sababin da sa ya ware wannan sifa ya kore ta cewa ba a danganta wa Allah ɗa a sifanta shi da mai haihuwa saboda wa'yansu sun ce yana da ɗa sai yace mattaqaza Allahu min waladin a cikin suratul mu'minin raddan li qawli man qala inna Allaha walada raddi ne ga wanda suka ce Allah ya aihu subhanahu wa ta'ala sannan ga waɗanda suke ganin kamar shi ma ko an haife shi sai ce lam yalid wa lam yulad bai aihu ba kuma ba a haife shi ba wannan ikhlas kazalika wa qawluhu ta'ala wa laqad khalaqana as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub kaga nan litawahhum don ya kore ɗimautar wa'inda ba sa kimanta Allah da yace wa laqad haqiqa tabbas khalaqana samawati mun halicci sammai ɗinnan da girman su wal arda da ƙasai duk da girman su wa ma bainahuma da karkatan halittar da take tsakanin sama da ƙasa fi sittati ayyami a cikin kwanaki shidda amma duk da haka wa ma masana min lugubi babu wani ta'ibin gajiya masana da ya shafe ni saboda sun ce ya gaji sai Allah ce ma masana min lugubi sai kore gajiya daga zatinsa an gane wannan amma kalmar laisa ka mislihi ta game wannan duka domin ɗan adam ne zai yi aiki ya gaji to tun da har za ka gaji to baka kai kama da Allah ba don shi bai gajiya inda a can kawai ka tsaya duk ya game kowace sifa ka samu za ka iya kore ka da laisa ka mislihi <clears throat> to amma in aka ambaci kwaya ɗaya kuma ka dangana wa Allah sai Allah kuma ya zo ya ambace ta ya kore ita kaɗai kuna ganewa to kaga sababi kenan li'annahu qad yahrum azim domin akwai kwakwalen waɗansu da suke kaddara allazi ƙwaƙwalwar yaqdir allazi kwakwalwar wanda la yaqdiru Allah haqa qadarihi baya ƙimanta Allah hakikanin kimarsa E, yana ƙaddarawa a kwakwalwarsa anna hadhihi samawati al'azima yanzu wannan sammai duk da girman su wal ardina nan sai dan sama kawai duk ka balle a ce ka baki bangare bangare har bakwai idza kana khalaqaha in har Allah ya halicce su fi sittati ayyamin a kwanaki shidda fa sayulhiquhu ta'ibu ai dole ga gaji ko kuma har ai dole ya gaji karshe kaga sai ya huta aikin lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a duk yana aiki kwana shida to muƙaddara ran asabar hutawa ya yi eh, ya gaji to shi yasa Allah sai ya yi raddi kada sai ya ce wa ma masana ni mu ba gajiya ba ta kama mu yauwa ainin taibin wa iya ba gajiya ba kasawa a gunmu mu in ji Allah subhanahu wa ta'ala fata bayyana bi hadhihi a nan ne zai bayyana annan nafya korewa la yuraddu fi sifati llahi azza wa jalla illa ala sabilil umumi ba a raddi sai ta hanyar ganewa kawai jumla umumiya jumla mujmala kawai Allah zai gama sai kore gaba daya laysa kamithlihi shay' kamar kana so ka rusa wani abu a kwakwalwar kwamfutar ka kawai sai akwai inda zaka ka danna duk ka zubar da su in kuma kwaya ɗaya ne ya baka haushi akwai inda zaka danna ko sai ka ware shi shi kaɗai za rusa haka ne ko ba ka bane to haka ubangiji yake rushe dukkan wata sifar da ba ta dace da zatinsa ba sai ya ce maka laisa ka mislihi shay'un kowa an fitar sai kuma ga wasu sifofi masu kyau sai ya ga an ɗauko Allah ya haihu sai ce matta kazal lahu min waladin sai rushe wannan sifar ba ta cikin sifofinsa Allah fa bai da ɗa wayansu suka sai suka kawo suka ce ai yana da ɗan kuma shi ma aifarsa kai ce lam yalid wa lam yulad bai aiku ba ba a haife shi ba wayansu sai suna ganin kamar ai ya kamata a ce zai gaji kwana shida yana aiki ya ce wa ma masana min lugo ba gajiyar da za ta same mu mu in ji Allah subhanahu wa ta'ala ba mu gaji ba kaga in ka ga ya kore sifa baya ɗaya to an zo da ita ne aka lika ta cikin kyawawan sifofi sai a ware ta ita kaɗai sai a rufa ta amma sanda take cikin jumlar miyagun sifofi da ba su dace da Allah ba gaba ɗaya ake rushe su kawai laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir ina fata an ga ana tafiya tare da malam din domin bayanin nan sai ka nutsu fa za ka gane inda ya dosa sai ka nutsu tsittukuna ina muke shine muka ce au ala sabilil khusus ko kuma tafarki wanda yake na keɓantawa ban yau wasu shi kenan sababi saboda wani sababi kamar yadda muka yi bayani sababin an ce yana da ɗa ko aifarsa haka yi sababin an mauta ana ga ya kamata ya gaji li'anna sifatu sal domin sifa ta tubewa wanda za a kore la ta tazammanul kamal ba ta ɗauko kamala ta haɗa ba na ce in kaga an korewa ubangiji sifa to sifa ce ta na ƙasa la ta tazammanul kamala ba ta tattaro kamala ba illa idza kanat mutadammanatun lil isbati sai dai in ta gama da ainihin tabbatarwa wali hadha naqulu as-sifatu salibiyya, sifofi waɗanda suke na korewa allati nafaha Allahu an nafsihi wanda ubangiji ya korewa kansa mutabamminatun lisubuti ko eh lisubutil kamali sun tattaro tabbatar da kamala ta me ridduha na kishiyarta Allahu as-sami'u Allah ne ji ne don a tabbatar da an kore rashin gani ko rashin ji an ce mai gani don a tabbatar maka an kore rashin gani in an ce shi ba gafalalle ba ne wa mallahu bi ghafilin don a nuna maka kamalar ubangiji shi komi ya sani bai gafala kamar kai fa qawluhu wa ma massana min lughub kaga anan da yace wa ma massana min lughub me yake tattare da wannan jumla mutadamminul kamalil quwwati wal qudrati don a nuna maka Allah yana haɗe da kuwa ƙarfin zaki kudura da iko amma mutumin da zai gaji jiki ya ɗau ciwo ya kwanta ya bacci ina ya samu kuwa da kudura eh to don haka wannan kalma ta ba gajiya tare da mu tana nuna maka kamala ta ubangiji ko da yaushe yana haɗe da alƙuwatu wal qudratu wa qawluhu fadin sai da ce wala yazlimu rabbuka ahada ai akwai waɗanda suke ga kamar ai Allah bai adalci ba nan yanzu a ce mutum duka ƴaƴanka ne amma kuma ka mutu a za a raba dukiya wannan a bashi kashi biyu ita kuma wannan saboda zalunci a ba ta kashi ɗaya kai amma nan kan ubangiji da wannan kai kai kai haba haba ai duk ɗan adam ɗaya suke ai duk abin da namiji zai yi ai mace za ta yi eh to suna ga kamar Allah ya yi zalunci a wannan rabon haka suke gani kuma akwai da yawa suke gani zalunci ya za a ce mace ta yi zaune kawai ita komi dai a je a kawo ba za ta fita ta yi gwagwarmaya ba cikin al'umma kamar kowa kuma sun yi ta farfaganda ga suna har sun ci nasara akan dewa daga cikin musulmi dewa gari ya waye a jefa wa mai gadi ki ya kulle gida in zai gengedi ba eh ita ta ja mota ta ta yi gabar shi ya ja ya yamma in ka same ta da wani suna sai ai abokin aiki ne mu'amalar da suke ma ko mijinta ba ta yi da shi haka wai wannan shi ne yanci haba adalci kenan ya adalci sai bature haba adalci ai sai na tsara ka ji ba wai Allah kan bai iya adalci ba da ya ce kowa ya zauna matsayinsa adalci sai bature wala ya yazlimu rabbuka ahada kamar yadda ya zo a kafi ban lil kamali wannan kamala ce ta adalci ta ubangiji don ya nuna maka shi kamilin adili ne babu lokaci da zai yi zalunci kuma babu wani kwaya ɗaya tal cikin halittarsa da ya taɓa zalunta Allah baya zalunci wannan zai nuna maka kamalar adalci na ubangiji wa man lahu bi ghafilin amma ta'maluna da ka ce Allah ba gafalalle bane game da ayyukanku mutabammanu li kamali ilmi wal ihaba wannan zai nuna maka Allah yana da cikakken ilimi baya gafala duk abin da kake bai gafala ba don kula da aikin ka bai gafala da kula da aikin wancan don kula da ayyukan garinku bai hana shi ya kula da aikin garin can don kula da aikin ƙasar ku ba zai hana shi ya kula da waccan ƙasar ba don kula da aikin mutanen ƙasa ba zai hana ya kula da halittar sama ba ko wacce take ƙarƙashin ƙasa ba don kula da halitta mai motsi zai hana shi kula da bishiyoyi ciyayi da sauran inda ba sa motsi ba wa mallahu bi ghafilin Allah baya gafala wani bangare ya ɗauke mar hankali bai ba da canji daidai ba akwai ɗan kasuwan da baya gafala wani ba ya baka canji sau biyu in kai din mugu ne kawai ka daɗa karba wani kuma yana zaune ce na baka ka duba kuɗinka na baka yace wallahi baka bani ba na baka wallahi baka bani ba kuma an bashi yana tsammanin ba a bashi kowa yana gafala amma Allah wa mallahu bi ghafilin amma ta'maluna Allah baya gafala game da ayyukanku don haka duk aikin da kuke yi Allah yana tsane da naka da na wancan da na wancan da na wannan da yanzu inda za mu kawo duk mu ce Allah ba ni kaza kar ma ka furta ka rika ta Allah Allah Allah ya san abun da kowa yake gani kula da wannan ba zai hana ki jin na wancan ba ka duba ka bayan da ake cewa ita nya nya nya nya kuma yana jin na kowa to kuma bai kasa jin na son ba kula da wa'ancan masu yawan bai hana ke gina mu ba yanzu bai hana ke gina amerika china rasha ina duk kuma ga daji dabbobi da yawa su ma suna bukata gun shi kuma yana kula kuma ba wanda na bai bai ya gafala bai ji nasa ba ko kuma bai fahimci abin da yake faɗi ba wani furtawa zai yi da kalmomi wani kuma gurnani kawai zai yi wani tsuntsun kuma ɗan jariri haka kawai zai rika to duk kuma ya fahimci na kowa baya bafala shi ta wannan sifa ta kai sifar kamala in ba shi ba wa yake da wannan sifa to don haka ashe da aka ce wa mallahu bi ghafilin wata sifa ce aka tabbatar maka da ita ta kamala cewa Allah iliminsa ya kai matuƙa sannan kuma iliminsa ya kewaye ko'ina shi ne al'ihaɗa. Ihaɗa, da yake Allahu la ilaha illahu, alhayyul qayyum la ta sinatun wala nau, lahu ma fi samawati wa ma fil ard. Man zallabi ya shafa indahu illa bi izni, ya alamu ma baina, aidihim wa ma kalfahu, sai ne? sai yace wala yahiduna bi shay'in min ilmihi illa ma sha ihaba ke an gane to wannan zai nuna maka kamala ta al-ilmu wal ihabatu wahalun majarra haka za ka zalin zanin kai ta tunani duk wata kamala wanda za ta tabbatar maka da rashin gafala jinginawa Allah da ita in ka karanta wa mallahu bi ghafilin amma ta ta'maluna kai ta duba duk wata kamala da ta kore ghafala ka ce sifar Allah ce kun gane wannan to ah, fala budda ba makawa an takuna sifa an takuna sifatu sifa ta kasance almanfiya wacce aka kore mutazammanatun lisubuti ta tattaro tabbatarwa in aka kore gafala sai a tabbatar da sani da isaba in aka kore rashin ji sai a tabbatar da ji in aka kore rashin gani sai a tabbatar da gani in aka kore wato ɗa sai a tabbatar da rashin ɗa ko shi ma'ana in aka kore aihuwa sai a tabbatar da rashin aihuwa in aka kore bacci da gengedi sai a tabbatar da rashin bacci da rashin gengedi to duk kalmar da kaji an kore wa Allah ita a matsayin sifa to akwai sifar da za ka ɗauko kuma ka tabbatar a gurin ina fata ana ganewa mutazammanatun lisubut wa zalika subutu huwa kamalu bi zalika al wannan wanda za ka tabbatar din shine wanda zai tabbatar maka cewa kishiyar wancan wanda aka kore rashin aihuwa shine kishiyar aihuwa gani shine kishiyar rashin gani ji shine kishiyar rashin rashin ji ko rashin gafala kuma ilimi da ihada su ne kishiyar gafala adalci shine kishiyar zalunci ina fata ana ganewa wa illa falam takun madhal in ko zaka kore Ba ka tabbatar da wani a gurin ba to ba yabon Allah kai ba ba yabon shi kai ba sam ba yabon shi kai ba me yasa kai ba ka hankali yabo ne eh amma wannan wannan yana da hankali irin na dabba ba a tabbatar masa da wanda ake so a tabbatar din ba har yanzu amma wannan kana da girma wallahi irin na tunku kaga girman dai har yanzu ba na kamala ka bashi ba to dole in ka kore wata jumla mummuna to sai ka tabbatar da kyakkyawa a wurin sannan ya zama yabo idan ba haka ba kuma to fa yakunu zamman sai ya zama zargi sai ya zama zarginsa kake yi da wani abu kamar ka anyawa ne hankalin nan naka kuwa kana so ka ce ba cikakke ba ne waƙar ya kunu li'adami wato ƙadiliya don sai ya zamanto saboda rashin ƙabalantar waccan sifa da wata sifa kishiyarta fala ya kunu madhan wala zamman sai ya zo ya zamana ba yabo ba fallasa ka zo ka ce to shi ga gashi nan dai ba mahaukaci ba ne amma ba a tashi cikin masu hankali wai ba yabo ba fallasa ai akwai fallasa eh tun cikin mahaukata amma baka cikin masu hankali yanzu in ana neman kamili za a ɗauke ka to wannan in dai ka kore wa ubangiji wata sifa to ka ɗauko sifar kamala sai ka aje abu to wannan shine da shi kenan to za mu dakata a nan insha Allah tashi a misalul awwal ko allazi lil ajazi insha Allah akwai ɗaurin aure da za mu tafi caɓi lamba yanzu Allah ya yarda don haka za mu dakatar a haka sai a yi ganin mun fara da wuri kuma da muka fara da wurin shi ya sa muka faro da baya sosai don idan da mun fara daga inda muka kwana da ba za ku tar da darasin ba to sai muka ɗan yi hikima muka ɗan maimaita wani baya kaɗan don waɗanda za su zo daga baya su ɗan samu daidai inda aka soma a ga malam musa da za mu tsere shi amma shi allah ya taimake shi yana isowa sai ya zo daidai inda za a tashi da yake shi ko da yaushe allah ya taimake shi yana da nasara <laughs> to allah ya ba mu dacewa sai dai jaurakan ya an dan tsere makara to allah ya ba mu dacewa littafin na yana da wuya fa idan mutum baya aje hankalinsa amma yana da sauki in ka gano inda malam yake so ka gane domin in ka manta me kake so ka karanta a littafin nan me yake karantarwa to ba za ka gane inda ka dosa ba amma ka gane aqida fa ake so a dora ka akai tauhidi ne kuma ya kunshi rububiyya uluhiyya al-asma'u was sifat to wa'annan fa su ake so ka gane ya ake liƙa wa Allah suna ya ake liƙa masa sifa wace sifa ce ya kamata a kore masa wace ya kamata a tabbatar masa sannan kuma yaya bautar Allah take ya ake keɓe shi da bauta ya rububiyar ta take wannan fa ne tauhidi aqida uluhiyya rububiyya al-asma'u was sifat to in ka gane shi ake so ka koya ba za ka yi sa ran za a koya ma alwala ba fa a aqida ka kuma ake so a dasa ma a zuciya ka gane wanda ake alwalar don shi in ka gama gano shi to za ka kimanta alwalar an gane za ka kimanta sallar za ka kimanta azumin za ka kimanta duk abin da za ka kimanta don girman mai abun ka gane ta bai yi kama da komi ba daga zarar ta zo za ka yi ibada in wani abu ya bijiro ka gane kai Allah ya zuwa na abu gara in tsaya da Allah mai sifa kaza mai sifa kaza wanda ba kamar kaza ba kamar kaza yake ba yaushe kamar kaza zai yaudare ni har in bar sai ka dage kun gane Allah mu صلوا على النبي الكريم gaskiya kamar ɗalibai masu ɗan ido waɗanda suka ɗan yi nisa bai kamata kamar su su riƙa lattin zuwa ba domin idan abin ya fire fa su ne za a ce wane zo wane bai nan to kaga yana da kyau irin su malam musa irin su malam muhammad da dai sauransu ga sunan dai su shan waye waye ya kamata ce kuna kusa da gurin ake so karatu amma sai ya zama na kai ne idon da kai daga an yi zaka gane sannan kuma kai ne zaka zo daga baya akwai matsala ko wanda bai fara ido ba shi kuma ya kamata a ce su same shi a gudu don shi yanzu yake so ya gane bai kamata shi kuma a ce ya yi ba su kuma a ce an soma da su to kaga bai kamata a ce mutum sai an yi nisa kuma irin wannan karatu mai rikici ne sarka a ce wai sai da aka yi nisa ka zo yanzu in wa'azi ake akan tashin alkiyama duk inda ka daɗa za ka tsorata eh in ana bayani aka ce ai gidan jahannama akwai wani sunduki in an kulle mutum ko da baka san farkon ba za ka tsorata ka san wannan sundukin bala'i ne eh a kabari kaza kaza kaza in ka tarda za ka tsorata ka san lalle wurin masifa ne to amma irin wannan sarkakiyar baka ji farkon ba ya za ka warware karshen to bai kamata irin wannan littattafan a ce mutum kullum sai dai inda ka ga dama ka zo kawai ka datsa za a gama littafin baka sai ka rike eh, shi yasa kake ji mutane wallahi ni wannan littafin ba na gane shi hmm. to baka biyo shi kana tafiya da shi fanta ba ya za ka gane shi don haka yana da kyau mu sa hattara mu yi ta kokari kar ka yadda darasi ya tsallake ka sai in larura in ya tsallake ka kuma ka nemi wani ɗalibi ka ce ya wannan karatun nake so wanda aka yi jiya Allah bai sa na zo ba ko kuma ka nemi rikodin din da aka yi ka shaurara don ka yi fashin wannan kofa da ainihin baka samu ba to sai ka ga littafin ka ka da shi daga farko har ƙarshe Allah ya mana Ah. ko da ke akwai wa'anda ma fata-fata su kuma sun rena wannan bangaren shi yana ga kawai ayi wannan ma ba wani karatu ne da ya kamace shi yayi ba shi kwata-kwata ko littafin ma ko kyauta ake bayarwa ba zai karba ba kawai zai zo ya gum abun shi to wannan karance-karancen to mu ina mu ina wannan to in ba ka da aƙida kuwa ba wata sallah da za ka yi ta maka amfani bari in gaya maka aƙidan nan ita ce gaba ita ce aka shekara goma sha uku a makka har aka je ragowar madina duk ba a gama ta ba shi ya sa sahabbai suka fi kowa imani mai karfi saboda sun samu aƙida ta da su a zuciyarsu Allah ce mu ke shi sa Allah ce lalle waɗanda qalu suka ce rabbuna Allahu sun taqamu kaga wannan an gama da aƙida gaba a wannan tsakani to su ne fa in mutuwa ta zo ta tanazzalu alaihimul mala'ikatu Allah ta khafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna amma ba aqida zaka iya shirka baka sani ba zaka iya kiran Allah da sunan da baka sani ba yanzu irin su almutakallimu almuntaqimu da shauran ire-iren sunan duka zaka iya kai ta kiran Allah da shi baka sani ba ko to kuma ko addu'a zaka yi akwai sifofi na ubangiji sunaye da suka dace da addu'ar da za ka yi duka waɗannan kuma ana gane su ne ta hanyar aqida ta hanyar tauhidul asma'i was sifat kana neman arziki akwai wanda zaka kira Allah da shi kana neman aihuwa akwai wanda zaka kira Allah da shi kana neman duk abin da kake bukata gurin ubangiji ya kamata akwai sunan da ya dace da wannan abu sai ka kira shi don ka haddace sunayen Allah kawai zaka iya haddace ma har da wani wanda baya ciki don akwai wanda suke sa sunayen da kwata-kwata ahli sunnati wal jama'a sun ce ba sa cikin sunayen ubangiji kun gane ko to don haka in ba ka karanci littattafan aqida ba za ka gane اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين